daidai da 27 ga watan mai shekara ta 2017 wannan shi ne kasan na 58 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh a doktor abdulsalam bonusalim salim suhaimi Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi yana karantar da mu tsantsan addinin da dukkanin annabawa ne suka zo da shi kuma musamman ma cikamakin annabawan shugabansu limaminsu kuma jagoransu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahibu liwa alhamd Shi ne ma'abucin liwa wannan tuta ta godiya da zai rike ta annabi ce adamu da duk wasu wanda ke kasan shi ma a ƙarƙashinta take ƙarƙashin su suke manzan Allah kenan iza jama'a babu wani wanda zai zo da wani karatu ko wani addini inda ya saba mana annabi to sai mu aji an gane in yi daidai da na annabi sai mu ɗauko sai mai aiki da shi lalle ne mu tsaya mu fahimci mai wannan littafi yake karantarwa shine ka zama mai bin magabata da gaske ba yaudara ba ba cuwa-cuwa ba ba neman suna ba ba riya ba sum'a kakkai wannan harkar dai neman zuhuri ko neman mai neman shuhura za ka wannan harka ne don kana neman yardan Allah madaukakin sarki shi yasa malam ya ce kun salafiyan alal jada ka zama ba salafi da gasken gaske Allah madaukakin sarki ka sa wannan tafarki ya zama muna bin shi da gaskiya ta yin ba su manta ba za mu tashi gaba na biyar inda malam ya ce manhajus salaf fil aqida wai jama'a manhajin magabata na kwarai yake dangane da al'amarin da ya shafi tsantsar aqida manhajin magabata dangane da abin da ya shafi aqida dole ne mu sani ita aqidan nan Allah madaukakin sarki ba zai karɓi mutum a lahira a matsayin mumini ba har ma ya sa ran samun rahamar Allah madaukakin sarki in ba ta shi sa duk mutumin da ke kokarin ya gyara ma aqida to ba ka da masoyi da ya kai shi duk wanda ya ce ma ba matsala duk abin da ga dama ka kwaso na tarkace ka ce addini ne a duniya ba ka da maki kamar shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu barin gaya muku wallahi da annabi ya zo da maganan a gyara mu'amala ne kaɗai ku ko a gyara zamantakewa kadai ko ko a kyautata ɗabi'u kadai ko babu magana aƙida ko ba wanda zai rigima da shi a makayi babu san babu abin da ya masa zafi a ja'alal alihata ilahan wahida wannan shine matsalansu ba wai sadar da zumunta haƙƙin makoci kula da martaban iyaye taimakawa masu ƙaramin ƙarfi in wannan ne duk suna yi kuma za su iya gyarawa amma matsalan ya ce a daina bin lata da uzza mu ma matsalan mu mun ce a daina bin wasu hanyoyi na biye-biye wanda suka kauce ma tafarkin da annabi ya zo da shi an gane wannan ko kuma ka ce kai kana bin manhajin magabata wai kai dan salafiya ne to magani a ƙasa mun gane wannan salafiya aqida ko salafiya sana'a an gane wannan da kyau ko salafiya sunna ko salafiya handama wace kake yi mun gano wannan da ko shi sa kai hankali ba ga ci ayin wayan salafiya ne akwai salafiya baji ai kuma akwai salafiya surutu an fahimta shin kana da akidar shin akan manufan kake koko kawai dai kaga tafarki ne da ya birge ka cin da duk matasa ne zargin gasu nan gunun ban sha'awa kai ma sai ka kutso kuma ba haka ke harkan nan ba barka jin manhajin a bisa yadda suke gina aqida mala yace ya talakhasu manhajuhun fi ma yali za a iya talhisin manhajin waɗannan malaman farko 'yan salaf salafiyya a bisa bayanin da ke tafi awwalan hasaruhum masdar talaqqi fi bab itikad ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su waɗannan da ke cewa suna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai su ne 'yan salafiyya to sun takaita masdarut talakki a ina ne za su ɗibo abinda da suke ma'alla ibada da shi fi babin li'itiqat a abin ke da alaka da ƙida ala kitabillahi wa sunnata rasulihi kan littafin Allah da kuma sunnan annabi kadai ma ku ji wannan ba wani wanda zai zo kai ya tsaya maka ya ce ai barhama Allah ne sai ka ce aina dalil min alkitabi wa sunna alaka dalil in babu sai mu ce shi an fahimci wannan kana zuwa mana da abun babu cikin cikin Qur'an da hadisi ba mu da kai kawai sai in abin da ka zo da shi yana da asali cikin alkur'ani da hadisi to kuma ba za ka zo mana da kur'ani kawai ka ce ai gashin alkur'ani sai ce wa fahamuhum linnususi ala dawi fahimi salafi salih jama'a su suna ɗauka fahimtar magabata na ƙwarai ne in ka karanta aya sai mu ce ya annabi ya fassara ya sabe suka fahimci fassaran annabi suka yi ma'almajiransu tabi'ai bayani shi kenan zauna lafiya in ba ka da wannan ko sai mu ce maka shuru ba kawai mutum ya karanta maka aya sai ce alal misali sai ka je gaya ma 'ya'yanka kun gano wannan da kyau ku su ne ya zama dole su saware ka saboda su ne suka zama kai ubansu ne amma mu a nan inda kana son maɗauki a ƙida daga wajenka ku sai ka kawo alkur'ani da sunna abisa bisa fahimtar magabata kalas wai don allah jima kuna fahimtar wannan in dai bai daidai da fahimtar magabata ba ba wanda ya isa ya zo mana da wata magana ya ce Allah ne ya ce ko annabi ya ce ah, don kaga dama za ka yi ɗauko ƙur'ani ka mai fasarar da ke so ayi sai mu ce ƙur'anin nan wai ka yaka saukar ma in ba ka yaka saukar ma ba tambaya a nan kana nan san da alƙur'anin ya sauka a shi baya nan san da ƙur'anin ya sauka to ina waɗanda suke nan ƙur'anin ya sauka ina almajiran sahabbai ina almajiran tabi'ai su ba su da bakin magana sai kai jama'ar annabi kuna gano wannan imam mali ya ce su waɗannan bayan allah sun fi kowa tsarkin hali sun fi kowa nisantan san rai sun fi kowa kusantakan saukan alkur'ani da kuma bayanan sunna sauraka waɗannan su ya kamata su zo da bayanin da za a ɗauka kuma abi a samu allah maɗaukin sarki salin alin a tattara rahama a wurin shi jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu na biyu ihtijajuhum bis sunnati sahiha fil aqida su salaf suna kafa hujja da hadisi ingantacce ne kadai a bangaren aqida kaga kenan yanzu da ma hadisi su ya inganta kaga dama ka zo musu da mafarki jama'a wannan fa bai taso ba kun gano wannan nake ku ka ce wai kayan mafarki kaga wani mutum ya zo dogo fari to sai me kun gano wannan da kyau ko sai ku bashi wajen zama ku nemo mashi ruwan sha shi bako ne kun ga cinda san shi ba sai ya samu me tarban baki to amma ya ce duk mutumin da bai yi kaza ba bai yi kaza ba sai mu duba kaza da kazan nan da ya fadi dama annabi ya karantar da wannan abu ido biyu eh sai mu shiga wani birnin annabi wannan kuma dama ba ruwanmu da shi amma sai zama ya zo da abin da ya karo da na annabi sai mu ce ma Allah dan Allah ka shirje ka gaya mabatattu yan uwanka kun san kwanakin baya an yi ta yawo da wasu maganganu a waya ana cewa gashi nan har buga aka yi takardu wayan ka sake ka aje wannan maganan baka yada ma adadin mutane kaza ba duk abin da ya same ka kai ka jiyo kun tana akwai wanda ya buga ya samu ƙarin girma a wurin aiki ya samu kaza wani kuma ya ƙi bugawa aka kore shi a wurin aiki kun tuna shigantaka iri-iri sai muka ce to waye kawo nan takardar sai aka ce wai wani mai gadin masallacin annabi ne ya ce ji tsiya kun gano wannan da ke ku kasancewar shi mai gadin masallacin annabi shi kenan ya ba shi biza kawai ya zo da magana irin wannan tsakaninku da Allah ba ku gwada in ba ku da hankali ba ku da ilimi ba ku da hankali kuma yanzu kai kana ta yi annaba aiki ne da ya ce balligo anni walau aya to kafi mai gadin masallacin annabi kun gano wannan to sannan na biyu a'a shi ba mai gadi ne waye ba shi lasisin ya aji aikin shi je bacci har baccin ya nauyi har ya mai har ya mafarki shi kuma annabi di ya kasa zuwa ya samu limamin masallacin shi ya gaya mashi sai mai gadi <laughs> hawa wala ta'rifannahum fi lahanil qawli duk waɗannan bayan Allah da ke Madina malaman nan na Jami'atul Islamiyya duk annabi ya kasa gaya masa sako so wani mai gadi ma da ba san da shi ba bayan gashi ya ci amana an bashi aikin gadi ya je na me yana bacci to macin amana za a karba addini a hannun shi kun gano wannan da kyau ku kun ga da irin waɗannan abubuwan za ku iya gane shiririta Allah ne ya rufe asiri a wancan lokacin babu kafofin yada zumunta sada zumuntan nan na zamani da ta nan za su yada tsiyar takarda ne ina da ita yanzu za su da aka aje ta kuma na ɓoye kafira a can ƙasan daka amma har yau kuma ni gaba nike ba abin da ya same ni don na san ɓata ce jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma kan ku ɗauka wai a najeriya ne kaɗai wannan abin yake fa hasibin ba su uthemin su fauzan duk sun yi maganganu akan wannan takardar banzar ba Allah madaukin sarki ya kyauta to su magabata na kwarai suna kaba hujja ne da hadisi wanda ya inganta a bangaren aqida wa sawa'an kanar hazihi sunna sahiha mutawatira am ahad wannan sunna mutawatira shin shin wannan sunna ingantacciya mutawatira ne ko ahad kaga wannan raddi ne kai tsaye ga mu'tazila da khawarij da murji'a da sauran batattu wanda su ba ruwansu da hadisi ahad su suna yake da hadisi ne wanda yake kaɗai mota watiri kuma sun gano idan suka ce kar a aiki da hadisi ahad to kashi casa'in na hadisi za a zubar da su nan dama aƙidansu an gina ta ne domin fada da annabi muhammadu to sai suka ga hadisi mafi yawa hadisai ne ahad to sai suka ce kare aiki da su kaga idan aka ce kare aiki da su sauran kashi goma ma ba za su wahalan a zubar da su ba jawabin mun gane wannan da kyau ko da suka kara gaba sai suka ce duk hadisin da ya zo na aiki shi za a amfani da shi hadisi na magana ba za a aiki da shi ba wani kaso daga cikin kasan sai suka ce a hadisin magana ne za a aiki da shi hadisin aiki ba za a aiki da shi ba to kaga sai a ce to yanzu an samu saɓani to yanzu dan Allah menene babu sabani akan shi sai a ce Qur'ani sai a ce to cin da hadisan nan da sabani ayi me a jingine su jama'a kun gane tsiyen da suka dibo suke son su yi ma addinin musulunci ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu na uku at-taslimu bima jaa bihi al-wahyu su magabata na kwarai suna sallama ma duk abin da wahayi ya zo da shi wa adamun raddihi bil aqali kuma ba sa sa hankali su ya raddin shi jama'a kun ji wannan ita ce aqidar mu ana cewa Allah ya ce annabi ya ce sai mu ce alal ainuwar ra'as ba mu shallake nan amma a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ina larabu da ni ka fita mun gano wannan nake ku baka ciki kai dan bid'a ne ko a ce ma Allah ya ce annabi ya ce ka ce ba anan ba an fahimci wannan ko a ce Allah ya ce annabi ya ce ka ce malam ya ce shikenan ba ka ciki ba a wannan san at-taslimu bima jaa bihi al-wahyu suna saranda ga abin da wahayi ya zo da shi wa adamu raddihi bil aqali kuma ba sa amfani da hankalinsu wajen ture shi wa adamul khawd fil umuril gaibiyya sannan waɗannan masu bin manhajin salaf mu kenan ba ma kora duk abin da ya zo a cikin al'amarin gaibi ko mu kotsa mashi jama maganganu ne guda biyu akwai ɓatattun da duk abin da wai su idansu bai gani ba ba saba sun ji shi ba ba shinshine shi sun ji ba ko ɗanɗano ko ta ce babu shi ku gano wannan idan aka za ce aljanna sai ce tana ina aka ce a ah, sai an je lahira sai ce bata lahiran fa tana ina sai a ce a ah, ai sai an mutu shi bata mun gane wuta babu kaza babu kaza babu shikenan duk abin da aka yi yunkuru aka ci gaya sai su ce babu shi to kutsawa ne cikin al'amarin gaibi allati la majala lil aqli fiha wanda hankalin dan adam bai da lasisin kutsa mai to mu aqida mu ba ma wannan shi yasa a cikin aqidan mu idan Allah ya ce yana da hannu sai mu ce yana da hannu yana da kafa sai mu ce yana da kafa yana da ido sai mu ce yana da ido yana zuwa mu ce eh yana saukowa mu ce eh yana kaza eh kun gano wannan dake ko saboda wasu al'amura ne wanda bamu taba gani ba suna daga cikin umurul gaibi mu kuma an ce mu imani da me da gaibi jama'a ne na daga cikin aqidan salaf aqidan salafiyya wanda zai iya ya zo mu ji wanda ba zai iya ba shi yana kutsawa cikin al'amarin gaibi ko to wallahi ɗibi 'yan kayan shekara gaba don ana nan wata rana za a yi wata gangara za ka ji an maka ɗiban karan mahaukaci an yi waje da kai kuma za ka ji wani hukuncin na ban mamaki to yana daga cikin masdar na aƙidan 'yan salafiyya shine suna sallama ma wahayi ba sa hada wahayi da hankalinsu ya karo ba sa kotsawa cikin al'amarin gaibi wanda hankali bai da ta cewa a ciki jama'a muna fahimtar wannan da kyau yana daga cikin amfani da hankali a tura nassi waɗanda ke cewa aljini bai shiga cikin jikin mutum don tambayansu ina aljinin mun gano wannan shi al'amarin aljani ko al'amari ne guda biyu fa akwai shi e Allah ya ce annabi ya ce ko ba ka taɓa ganin shi ba dole ka imani da samuwan shi don abin da idan ka bai gani ba kaza na ka bai gani ba ke ne cikin min umurul gaibi kenan to amma shi al'amarin aljani al'amari ne ai na zahiri ai sai dai kawai Allah maɗaukin sarki ya ɓoye su daga ganinmu suna aunawa da hankalinsu ne su to ya aljani zai zo shiga jikin mutum sau da ƙida humaini sun kasa gane shi fa aljinin na rikida yake ba zai iya zama iska zai iya zama kaza ya shiga duk abin da yake son yi a jikinka kuma yi A gano wannan shi sa a hadisi annabi ya ce inna shaitana ya jiri mini bin adama majarar dami kaga yadda jini ke circulating a cikin jikinka haka aljini yake yi wannan hadisin fa ya isa ka. su sallama amma suke amfani da hankalinsu su yi kokarin su tunkuɗe abin da idansu bai taɓa gani ba an bayyance wannan da kyau ku sai ka ji sun ce aljani da yake ƙatoto mai shirgegen kaho sai mu ce ji ƙarya ina ka taɓa ganin shi hadda za ka ce ƙato ne mai shirgegen kaho kuna fahimtar wannan to ya annabi ya faɗi kaza to ya annabi ya ce yana kara kahon shi ne wa ya gaya maka kahon ƙaho ne ɗan ƙarami irin kahon fara ba mamaki ai ka taba gani ba to mun yadda idan aka ce annabi ya wani shedanin aljini ya zo yana mai wasan wuta a gaban shi yana sallah ya kai cafka ya shaƙe shi sai ce a wai ba aljini bane wani mara kunya ne kawai daga cikin yan iskan madina yazo zai ma annabi rashin kunya ya shaƙe shi Ka ji fa a hadisin annabi cewa yayi ba dan addu'an dan uwana Sulemanu ba da na ɗaure shi a dirkan masallaci in garin Allah ya waye samarin madina su kewaya da shi kowa ya gan shi ya ce amma bai tuna sai ya sake shi hadisin annabi ya ce sai da ji sanyin harshen shi a hannun shi ko da dai shaƙe shi inda ya kasan aljini ba mutum ba ne ashe ba ɗan iskan madina ba ne saboda in aka shaƙe ka harshen ka zai iya kwanta a nan to na aljini yana yi kaga tun daga nan kana iya gane shirmansu wai abin da idan ka bai taba gani ba sai ka ce menene wai ƙarya ne Allah madaukin sarki ya samu dace na hudu adam al fi ilmi kalami wal falsafa su yan salafiya ba sa kutsa ma ilmul kalam da kuma abin da ya shafi falsafa sam sau da asalin falsafa fa jama'a addini ne wanda ya samu asali ɗaruruwan shekaru ba turawan greek raya shi kawai suka yi fa amma asali mutanen namarut waɗannan sabi'awa waɗanda ke bauta ma taurari wanda annabi ibrahim ya zamani da su su ne 'yan falsafan farko a duniya shi yasa annabi ibrahim da ya zo yake tattauna da su in ka ji maganganunsu za ka ji falsafa ne a ciki mun gano wannan da kyau ku annabi ibrahim ya zo ya ce man namaru dan asalin yadda namaru da yake takadarancin shi ko zuwa yake kofan fada ya zauna in ya zauna duk mutumin da ya zo wucewa sai kira shi ce zo nan waye ubangijinka in ka ce ayyalla bai kai ne duk abin da ke so a duniya su ya maka sannan yana zama kofan fada duk masu bukata na rayuwa yana ɗiba yana masu musamman a lokacin da ake cikin halin yunwa ko halin wahala a wannan yanayi ne yana wannan aiki sai ga annabi ibrahim ya zo wucewa shi ne ce yaro zo wa ubangijinka sai ce ubangiji na kake son ka sani na marod ya ce e ya ce atuwa shi ne wanda yake rayawa yake kashewa kun gani yanzu aka ce mai rayawa mai kashewa mai kake fahimta a'a me ma'anar rayawa da kashewa eh wani barko yana daga ci abinda mutane ba sa fahimtar karatu don mafi yawancin abin da kuke da fahimta irin aƙidar lamarudin ne abin annabi ibrahim yake nufi shine idan gawa mutum ya mutu to wake ta da shi mun gano wannan da kyau ko allah ne ke ta da shi mun gano wannan da kyau ku Allah ne ke ta da shi kun gano wannan da kyau ku shine yuhuyi wayo ma'ana sannan kake raye in ka mutu ku to shi zai kata da kai shine kadai domin yanzu aqidan in lamaru da ya bar annabi Ibrahim da asalin fahimtar shi da sauran mutane ku? da zai ce to ya kake so a yi sai annabi Ibrahim ya ce a ji a dauko gawa sai shi ta da shi shine aikin ubangiji na jama mun gano wannan da kyau ko sai na marudu nan da nan dan ya wawaitar da yan fada sai shi au abu mai sauki mu ma muna wannan ai sai sa aka kawo wani dan bursun da aka yanke mai hukuncin kisa sai ya ce jika na maka wani mutum na tafiya zai je anguwa zai je kasuwa zai je hudun shi ne da kullun kawai lamarudu da ya ce a ji a kamo shi ya ce ku yanka shi ya ce kaga na raya wancan na kashe wannan wannan mai ba falsafa ba ce <laughs> kun gano wannan da kyau ku su ne asalin philosophy masu irin wannan falsafa na greek masu amfani da hankalinsu wajen karo da nazi shi na nabi ibrahim ce to in wannan ne ni ubangiji na shi ne wanda yake zuwa da rana daga yamma yana fito da rana daga gabas da allah kai fa'ati bi haminal zo da yi mamu gani babu hitar lazi kafar sai kunyata kun gano wannan mai kyau ku domin ai duk cikin rintan da yi bai taba cewa shi ke mai ba shi ke fi da rana to lokacin ne lamaruri sai gaya ma nabi ibrahim ka bar wannan addinin ka zo ka bi gwamnati kawai ka sha romo ya ce yaƙi ya ce to gaya ma ubangijinka in ya shirya na shirya ya fito a kara ya fito nan ya sa rashin kunya iri-iri shine allah maɗaukin sarki ya turo mashi wani ɗan ƙaramin kurtu daga cikin kwaraton sojojin da zai iya yaƙi da shi aka turo mai sauro so lamurudu bai kai a turo mai zaki ko a turo mai damisa ko a turo kumarcin maciji ba sai aka turo sauro saboda shi kan shi ma bai kai sauran ƙarfi ba yana zaune a fada sai sauro sai ya zagayo sai cije shi a nan ya kwantali fata tsiya kai duka sai dawo nan domin sauran jaraba ne ba sauro ne irin ne da kullum ba mun gane wannan ya rasa yanda zai nan da nan fada ta tashi ya tsere gida yana kwantawa bacci sauro shi hancin shi ya je kwanyen shi sai ya rika mashi farfarfarfar haka lamarudu sai ji kaman saukan aradu ana kuda kaman ana fasa dutse a kan shi sai ya sa an zo da takalma na katako ana dukan kan shi ana duka ne sai ya rika jin daɗi sai sauro ya tsaya ana daina dukawa da dukan kan lamaru da takalma sai sauro ya ƙara girgiza sai ya ji gara dukan takalmi da dukan da firfirwa sauro kan kai haka fuska da kan lamaru da ya kumbura duk fuska ta kwakwabi sai ƙwarangwal ya koma in an buge shi zafi yake ji in an bar duka kuma kuɗa abu ba daɗi rannan wani bawon shi shigo ta kobe ce kai sare kaina ya sare shi mutu kawai kaga ɗan ƙaramin kurta aka turo mashi yi maganin kafiri tuna kawo maka wannan kissan ne don kusan sillar marut su ne wa su ne asalin philosophers na farko kuma shi na marut yana daga cikin sarakuna hudu da su ne kaɗai suka taɓa mallakan duniya gaba ɗayanta biyu musulmi ne biyu arna kamar yadda al'imam ibn kathirin ya ba da labari a cikin littafin shi mai bayani a kan tarihin annabawa ya ce mujahid ya ce musulmi biyu annabin allah annabi suleiman da kuma annabi zulkarnain su ne musulmi guda biyu da suka taɓa mallakan duniya baki ɗaya jama'a mun ji wannan cikin kafirai kuma waɗanda suka mallaki duniya baki ɗaya akwai namarut sai kuma sarki bukta nasar kun gane kuna ban babaki an zo ana magana manyan sarakuna sai ku ce fir'auna shi fir'auna dan tsagere ne yanda ka san Donald Trump haka yake na ba ta mun gano nan da kyau shi kawai tsagera ne cikakken mara kunya ne shi fir'auna shi sa fir'auna iyakan misir ya ci yi mulka amma hammad yana bi iya mulkanta ba shi sa annabi musa da ya tafi madayyana suka ce mashi na jauta min alqaumiz zalimin amma su bukta nasar shi bukta nasar shi ne wanda ya je rika bin yahudawa yana yankawa yana kashewa ya rusa gidajensu kaf daga baitul maqdis shi bukta nasar Shi ne wanda Allah ya bamu labarin Uzair da ya zo wucewa au kallazi marra ala qaryatin kaza kaza kaza ai bannan bukta nasar ya gani duk inda ba yahuda yake a duniya yasa kamo kafiri a yanka shi to ba wanda ya yi masu wannan ɓanna na biyu sai hitila kun gano wannan da ke ku? to ɓanna aiki na uku na gyara na ƙarshe da za a mai yahudawa yana nan tafe a hannun almuwahidun bi iznillah muminan bayi ne za su yi raga-raga da su daga nan yahudu ba zai ƙara tashi ba an gano wannan da ke ku? to jama'a yanzu waɗannan masu falsafa ɗin su musulmi ne ai ba musulmi ba ne ya mutum zai zo da abin da ba musulunci ba kuma ce a addini da shi duk abin da ka zo da shi na alkur'ani da sunna su suna auna shi da menene da hankalinsa kawai ina batan mun gano wannan da kyau na biyar rafdat ta'awilil batil su ahlus sunna na kwarai suna watsi da kowane tawili wanda yake batini ne tawili na banza ba su daukan shi kawai a zo da alkur'ani kana juya alkur'ani kana mai tawilin da kaso yanzu farkon tafsirin ba mun kawo muku tafsirin baɗin ba yan baɗiniya halu suna ba sa da waɗannan abubuwan kawai misali mutum ya zo ya ce maka ya Allah ce wa Allah wista kamo ala ɗariƙaci wai ji inda ɗarikan tijjaniya ta fito cikin alkur'ani wannan tawili ne na banza halu suna ba su ɗaukan wannan gano wannan <clears throat> ba ce mutum ya zo ai ga salatul fati sai aka ce aina take sai ce wa fil qur'ani to a ina sai ce Allahumma ɗauko ta sanan can salli ɗauko mana ta sanan ala yana can ɗauko shi Muhammadin ɗauko kaza kaza ne babban malami shek Abubakar imamu Ikare ce a ah, in wannan kama kama numa min iyaye mun gano wannan sai mu ce ka gama jona e. to ɗauko mana man a can sata a nan. ɗauko ƙara'a a je mana shi nan. akwai haza ƙura'an eh ɗauko shi sashi nan. akwai fahuwa eh, a yi ta sa nan akwai kafirun eh, a yi sashi a ha in wannan qur'ani ne shi ma nan ya yace kuma duk wanda ya ma qur'ani wannan ɗauke ɗauke ya zama mai ya zama kafiri malamin ne ka ɗauka. 30 to jama'a Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum